cibiyar darul muhaddithin ce kuma ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri za kuma ku iya bibiyar shirye-shiryen darul muhaddithin ta kafofin sada zumunta kama daga whatsapp facebook twitter instagram telegram da kuma youtube adireshi mai suna darul muhaddithin domin samun tsofaffi da sababbin shirye-shiryenmu kafin mu garza ya filin fatawar kuma bari mu karɓi wannan saƙon tunasarwa daga filin gyara kayanka abu darda allah ya kara yarda da shi yake cewa wanda yake ganin sammako da yammaci zuwa ga ilimi ba jihadi ba ne hankalinsa da ra'ayinsa sun tauyu wannan magana tana cikin littafin jami'u Bayanin ilmi wa fadlihi libni abdulbarri kamar yadda mai littafin at-tuhaf bil ma'thuri an salaf ya kawo yanzu kuma bari mu dunguma filin fatawa inda wakilinmu abdulrahman abdullahi almadani ya yi da ku ga sheikh abubakar abdulsalam baban gwale almadani gare ka ah, kana kalla mutum ne yana da mahaifinsa ya girma ko mahaifiyarsa hmm. ana bin sa wancan azumin bai rama ba kuma ga wannan azumin ya zo yaya zai yi shikenan sai a ciyar musu tunda ai suna cikin alal wa alal ladina yutiqunahu yutiqunahu wa ay yutawwiqunahu and sai sun takura kansu za su yi kuma takura wannan za ta isa su rasa su ma gaba daya mm. to wannan fidyatu wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to wannan sai su ciyar da miskinai duk azumi daya a madadinsa a ciyar da miskini daya za a iya ciyarwa daga fara ramadan din a ciyar na watan gaba daya kamar yadda a jabir dan abdullahi yake yi lokacin da ya tsufa baya iya azumi da kuma iya kullum a ciyar da azumin mutum daya za kuma a iya bari sai gaba daya watan ya huce in an samu dama sai a ciyar dududu abin da ya sauwaka kenan a shirin hasken musulunci na wannan rana a madadin kafatanin yan uwa da suka taimake a wajen kawo muku wannan shiri musamman ma wakilinmu abdulrahman abdullahi almadani da kuma Ahmad Umar Rimi da kuma Haruna Muhammad ni Ammar bin Isa Nuhu da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum sai gobe kuma idan Allah ya kai Ramadan ata wal qalbu hafa Ramadanu ata wal qalbu hafa Ramadanu ata wal qalbu hafa